ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallon wannan tasha ta afirka barkanmu da saduwa a shiri na uku a cikin jerin karatun da muke na fassara ayoyin alkur'ani mai girma muna roƙon allah maɗaukin sarki ya amfanar da mu da abin da muke karantawa idan ba a manta ba ashirin da ya gabata mun tsaya a kan aya ta goma sha hudu yau insha Allahu za mu tashi a kan aya ta goma sha biyar a wannan sura mai albarka suratul mulk Allah maɗaukin sarki ya ce huwallazi ja'ala lakum arba zalulan Allah maɗaukakin sarki shine ya sanya muku ƙasa ta kasance zalulan wato horarriya wacce take da sauƙi wurin takawa a idan muka duba za mu ga lafazin al'ard da allah maɗaukakin sarki ya faɗa an sa shi wato an ba shi siffa ta muzakkar tunda al'ardu a larabce mu'annas ne wato mace ne amma sai aka ce zalula abinda malamai na larabci suka nuna shine lafazin fa'ul shine zalul yastawi fihi al-muzakkar wal daidai ne idan aka sa shi imma a ɓangare na mace ko a ɓangare na namiji to shi yasa anan Allah maɗaukin sarki ya ce huwa ja'ala lakumul arda zalulan bai ce zalula ba ya ce zalulan bai ce zalula ba famshu fi manakibiha Allah maɗaukakin sarki ya ce ku kutsa ku shiga wato sassa sassa na cikin wannan ƙasa da Allah ya hore muku wa kulu min rizqihi sannan ku ci daga arzikin da Allah maɗaukakin sarki ya baku wa ilaihin nushur kuma makoma ga Allah maɗaukakin sarki take wannan aya za mu iya fa'idan tuwa da ita wurin cewa lallai ana so mutum ya tashi ya dogara ga kansa kada ya zama ci ma zaune kada ya zama kullum yana miƙa hannunsa zuwa ga mutane mutane ne za su bashi musamman idan ka duba yanayin ƙasashenmu na afirka za ka ga da yawa allah maɗaukin sarki ya jarabi mutane da irin wannan al'ada imma al'ada ta barace barace ko al'ada ta roƙo akwai wanda sana'arsa kenan ya kutsa nan ya kutsa can yana roƙon mutane kuma galibi wani sa'in idan ka ga yanayin al'adun mutanenmu za ka ga wannan wani abu ne da ya ɗamfara a cikin zukatansu galibi sun an rasa yama za a yi a hana su su daina irin wannan roke roƙe da barace-barace wanda irin ayi irin wannan suna mana nuni mutum ya kokari ya dage wurin neman arziki a bayan ƙasa ba sai ya je ya kaskantar da kansa wurin wani ya roƙe shi ba yanzu babban misalin da za mu buga idan ka samu a jama'a irin tamu ta hausawa wanda muna roƙon allah maɗaukin sarki ya yi musu irin wannan cuta za ka gan su a maka ko a madina suna bin yara ko kuma suna tura yaransu suna bin mutanen ƙasashe har ka ga ana zagin yaro ana cewa dan kaza zanka je ka wurin wani ya baka ku je ku karɓo sadaka wanda idan ba su karɓa ba za a tsine musu a zage su wanda wannan bai dace ba mace tana tsinewa ɗanta akan ya je ya karɓi sadaka wanda ga ayoyi irin wa'innan suna nuna mana cewa dogaro da kai ka koya wa kanka da 'ya'yanka dogaro da kanku a har hadisi da ya tabbata na annabi sallam da manzo Allah yake cewa law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana manzo Allah yace da a ce za ku dogara ga Allah haƙiƙanin dogaro a kansa da ya azarta ku kamar yadda yake azarta tsuntsu tsuntsu yana fita cikinsa ba komai ya dawo cikinsa a ciki to kaga ai tsuntsu ba a eh, shekarsa ya zauna ya ki fita ba sai da ya fita sannan Allah ya bashi to wannan aya tana nuna mana dogaro ga kai kada ka zama randa Allah na daka eh, kada ka zama randa wato kina cikin ɗaki Allah ka baki ruwa ki sha ba haka ake so ba so ake mutum ya tashi kada mutum a ce ya ki tashi ya ki motsawa ya nemi arziki a bayan ƙasa shi yasa a wannan al'ayar Allah maɗaukin sarki yake ce mana huwa allazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha ku kutsa wato cikin ƙasa ku nemi arziki na Allah subhanahu wa ta'ala aya ta gaba Allah yake ce mana a amintum shin kun amince ko kuma zai muku daɗi hankalinku yana kwance ya kasance man fi sama wanda yake cikin sama malamai suna ba da fassara biyu ga wannan ayar imma a ce wanda yake cikin sama wato cikin sama yadda muka ga sama Allah yana cikin ta wanda shi yake nuna uluwullahi lahi wato ɗaukaka ta Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya zo a cikin hadisin da aka tambaye ta kuyanga aka ce mata aina Allah ta ce fi sama'i yana cikin sama wannan ma'ana ce da za ta tabbatar mana da uluwi na Allah subhanahu wa ta'ala ɗaukaka Allah ya zuwa sama ma'ana ta biyu da malamai suke faɗa shine wannan fiɗin da ta zo da aka ce fi sama'i mu sanya mata ma'ana ta ala wanda idan muka sanya mata eh, ma'ana ta ala zai kasance ma'anarsa Allah maɗaukin sarki ya daidaita alas samawati kenan akan samai wacce duk ma'anar da aka ɗauka ya yi ma'ana ta farko tana magana akan uluwullahi ma'ana ta biyu tana magana akan istiwa istiwa'illahi ala arshihi abin da yasa malamai suke cewa za a iya bawa fi ma'anar ala misalai da suke zuwa a cikin yaren larabci kuma za ka same su da yawa a cikin usulubi na alkur'ani kamar yadda allah maɗaukin sarki yake cewa a cikin ƙissa fir'auna wala usallibannakum fi juzu'in nakhli anan abin da ake nufi shine ala juzu'in nakhli an yaksifa bikum al-arda da ya tuntsurar da ƙasa da ku wato kifar da ƙasa kenan fa iza hiya tamur sai a samu ƙasa suna girgiza shin za ku amince da haka shin haka zai muku daɗi to in haka ba zai muku daɗi ba me yasa kuke saɓawa Allah subhanahu wa ta'ala a amintum man fi sama'i shin za ku amince cewa wanda yake sama an yursila alaikum ya saukan muku a da hasiban wato waɗansu duwatsu ko wata iska daga sama to lokacin da za a saukan muku da ita fa kaifa kana nazir yaya za ku san irin mamakin gargadina shine fa kaifa ta'rifuna in zari da sannu za ku san irin gargadin da nake wa mutane tunda idan wannan azaba ta zo Allah madaukakin sarki sai dai ya halakar da mutane aya ta gaba Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad kazzaba allazina min qablihim haqiqa waɗanda suka gabace ku sun ƙaryata manzanni to lokacin da suka karyata manzanni fa kaifa kana nakir ya kaga irin yadda inkari na irin inkari da ne musu lokacin da suka karyata wannan manzanin walaqad kazzaba allazina min qablihim fa fa kana nakir Allah ya ce awalam yarau ila at-tayr yanzu mutane ba za su yi kallo ba izuwa tsuntsu shine at-tayr wanda yake sama gare su safatin wanda yake ya miƙar da fuka-fukansa wa ya wani lokacin kuma zai makale su tunda haka tsuntsu yake lokacin da zai tashi za a ga ya karkada ya miƙar da su lokacin kuma da zai sauka ya makale su shine safatin wa ya duk wannan alamomi ne da suke nuna kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala da kuma suke nuna cewa mai wannan ayyuka shi ya kamata a bauta wa Allah shi ya kamata a bauta mai ba tare da an haɗa shi da wani a cikin bautarsa ba wayannan tsuntsaye da kuke gani suke tashi ma yumsikuhunna illa rahman babu wanda yake rike su sai Allah maɗaukakin sarki mai rahama shi kadai ne yake rike su idan Allah maɗaukakin sarki ya so su tsaya cak su daina tafiya Allah zai iya tsayar da su idan Allah ya so ya rufto da su su faɗi Allah zai iya wannan duk wannan iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ɗan adam ba zai iya wannan ba wanda kuma idan Allah maɗaukin sarki ya aikata wannan abun ba wanda ya isa ya yi magana a kai iko ne na Allah kuma shi ya kaɗaita da wannan ayyuka innahu bi kulli shay'in basir Allah maɗaukakin sarki yana kallon kowa yana kallon komai duk abin da ake aikatawa yana kallo aya ta gaba Allah maɗaukakin sarki ya ce amman haza amman haza lazi huwa jundun lakum cewa wane ne wane ne yake da ikon da zai kare ku shin kuna da wasu jund wata runduna wato mataimaka kenan tunda idan mutum yana da rundunoni to kuma yana da mataimaki kenan shin kuna da wani mataimaki da ya isa ya kare ku min dunin rahman in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba akwai wani da kake ji ya isa ya kare ka daga wani bala'i idan Allah maɗaukin sarki zai jarrabe ka da shi babu shi yasa Allah yake cewa ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala musika laha duk wata rahama da Allah maɗaukin sarki ya koro wa mutane babu wanda ya isa ya rike wannan rahama haka idan ya rike wannan rahamar babu wanda ya isa ya koro wa mutane da wannan rahama shine Allah maɗaukin sarki yake cewa shin akwai wanda zai iya tunkuɗe muku wata masifa idan Allah ya nufe ku da ita in ba shi mai rahama ba da ya turo ta inil kafiruna illa fi ghurur hakika kafirai ba a cikin komai suke ba in ba cikin rudani ba cikin rudi suke tunda irin wa'annan ayoyi da Allah maɗaukin sarki yake ambata irin ƙasa da aka shimfiɗa ma da Allah ya so ta rinka girgiza da kai ka rasa yadda za ka zauna a kanta ya so zai haka amma bai ba ya shimfiɗa ma ita ta zama mai sauƙin hawa ya kafa duwatsu a kan wannan ƙasar duk da saboda mai don kada ta rikito da mu don kada ta fada da mu ko ina an kafa duwatsu ga sunan waje alna fi harawa siya khatin an sa duwatsu waɗanda suke masu tsaho a bayan ƙasa duk saboda mai don kada ta girgide da mu har mu zo mu zirma cikin da to amma kafirai duk ba sa fahimta irin wannan ayyuka na Allah subhanahu wa ta'ala wannan rashin fahimta irin wannan aiki shi yasa ba su koma ga Allah maɗaukakin sarki sun mai biyayya ba Allah maɗaukakin sarki ya ce amman lazi allazi yarzuqukum wane ne ya isa ya azarta ku wane ne yake da ikon da ya isa ya azarta ku in amsaka rizqahu in Allah ya rike arzikinsa in Allah ya kame arzikin ya ƙi bamu wane ne ya isa ya bamu babu sai shi Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah yake cewa ƙul ka gaya musu a fara'aitun ma da'una min dunillah ba ku ga abin da kuke kira koma bayan Allah ba in aradani Allahu bi durrin hal hunna kashifatu durrihi waɗannan gumakan da ake kira koma bayan Allah idan Allah maɗaukakin sarki ya shafe ni da wata cuta shin za su iya yaya wannan cuta ba za su iya ba in aradani Allahu bi durrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin ko kuma Allah ya nufe ni da wata rahama hal hunna mumsikatu rahmati shin za su iya kame wannan rahamar babu wanda zai iya bada wata rahama ko kuma ya tunkuɗe wata cuta sai Allah shi kaɗai subhanahu wa ta'ala shi yasa a wannan aya Allah yake jaddada mana cewa amman hadha allazi yarzuqukum wane ne ya isa wane ne wanda zai azarta ku in amsaka rizqahu in Allah ya riki arzikinsa ya ki bayewa Allah ya ce ballaju barai dai su sun shige sun kutsa fi utuwin a cikin taurin kan da suka saba yi wa nufur da kuma kin gaskiya suna cikin wuce gona da iri suna taurin kai suna girman kai game da ayin Allah sun ƙi imani kuma sun yi nesa da gaskiya ba sa so su karɓi gaskiyar da aka zo musu da ita Allah maɗaukin sarki yake cewa afa mai yamshi mu kibban ala waje shin wanda yake tafiya alhalin kansa yana kife yana cikin ɗimuwa bai san inda zai sa kanshi ba bai san hanyar daidai ba shin wannan mutum za ka gwada shi da mutumin da shi ne ya fi shirya ko kuma wanda yake tafiya akan hanya madaidaiciya shi ne Allah yake cewa afa mai yamshi mukibban ala wajihi shin wanda yake tafiya kansa a sunkuye yana kallon ƙasa ha'iran yana cikin ɗimuwa ahda shi ne ya fi shirya shi ne ya fi zamowa akan daidai an mai yamshi sauyiyan ala siratin mustaqim ko kuma mutumin da yake yana tafiya kan hanya madaidaiciya hanya ta musulunci hanya ta bin annabi sallallahu alaihi wasallam hanya ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shin wanda yake cikin bata ya kama bata shi ya fi daidai ko kuma wanda yake kan hanyar gaskiya wannan misali ne allah maɗaukin sarki yake bugawa tsakanin mumini da kafiri Hakika amsa ta gaskiya shine wanda yake kan hanya ta daidai wanda hanya mustaqim wato siratin mustaqim yake kan hanya mai miƙaƙƙiya ta daidai shine ya fi zama a kan gaskiya Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da faɗa a ayar da take a ayar gaba kul duk imomi ni'imomi ne na Allah maɗaukin sarki za a ci gaba da lissafo wa mutane a cikin wannan ayi Allah ke cewa kul ka ce musu zai an sha'akum Allah maɗaukin sarki shine wanda ya kirkiri halittar ku shine al-insha a zuwa kirkiri halitta bayan da babu ita wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida sannan ya sa ku ji sannan ya sa ku gani sannan ya sa ku hankula duk wannan siffa ce ta Allah maɗaukakin sarki duk shine wa'annan ayyuka qalilan ma tashkurun amma duk irin wa'annan abubuwan da aka yi muku qalilan ma tashkurun kaɗan ne daga cikinku suke gode wannan ni'ima ta Allah irin wa'innan ni'ima da Allah ya yi mana ni'imar ji kyanta ka sanya ta wurin yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya ya kasance karatun alkur'ani za ka ji ya kasance hadisan annabi sallam za ka ji ya kasance wa'azi na malamai za ka yi ta saurara abin da ya kamata ka yi amfani da hassatu sam'i wato wannan abin da aka yi ma na ji abin da ya kamata ka sakhara shi wato ka gudanar da shi saboda shi kenan haka nan Allah maɗaukin sarki ya mana ni'ima ta gani wannan ni'ima ta gani me yasa Allah ya ce kaɗan ne daga ciki muke gode mai wani maimakon ya tsaya yana kallon shirye-shirye na addini waɗanda za su fa'idantar da shi a rayuwarsa waɗanda za su gyara mai rayuwarsa sai je yana kallon fina-finan banza musamman a cikin wannan wata na ramadana mai albarka za ga wani kafin azumi ma ya zo ya tsara irin tashoshi na shakiyanci da zai kalla Shi ne kallon wasanni da ba su dace ba Shi ne kallon fina-finai maimakon ya kalli tashoshin da suke magana a kan littafin Allah subhanahu wa ta'ala littafin da zai shiryar da shi zuwa hanya madaidaiciya to kaga duk wanda za a ce mai tun farkon ramadana har ƙarshe bai fa'idantu da maganganun Allah ba bai fa'idantu da sunna ta annabi sallam wannan hakika yayi asara to duk wanda zai je ya bada ganinsa zuwa waɗansu tashoshi waɗanda ba su dace ba in ma tashoshin da ake aikata haramun wanda ga sunan daban-daban duk irin waɗanda kake suna fusadi ga sunan wani a cikin watan ramadan wal iyadu billah zai tsaya a gaban tasha wacce take ba abin da ake kallo in ba haramci ba kuma ka ce Allah zai karɓi tubanka kuma ka ce Allah zai ma rahama a cikin watan ramadan ka kalli tashoshin banza to wannan yana nuna mana cewa ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya ma ta gani ba ka yi amfani da ita ba ba ka gode wa Allah ba tunda godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala shine amfani da wannan ni'imar wurin a bin umarninsa sau da kafa duk kuma abin da ya hana ka hannu gabarin shi Allah yake cewa qalilan ma tashkurun kaɗan ne daga cikin mutane suke gode wa irin wa'innan ni'imomi Allah maɗaukin sarki ya ce ƙul ka ce musu Huwan lazi a kun. Shi ne wanda ya watsa ku Shi ne wanda ya yaryaɗa ku fil ardi a bayan ƙasa ga mutane nan komai da komai an yaɗa mutane an shuka komai da komai duk ga sunan a bayan ƙasa bayan haka kuma wa ilaihi tuhsharun gobe ƙiyama wurin shi dai za ku koma zai tattara ku bayan yadda ya wawwatsa ku nan wannan an yi shi a ƙasa kaza wannan an yi shi a ƙasa kaza to gobe kiyama zai tattara ku kuma gaba ɗaya ya muku hisabi to an fara magana kan Allah maɗaukin sarki zai tara mutane wuri ɗaya ranar gobe kiyama to me zai zo gaba sai kafirai su fara inkari cewa wai ya kuluna wannan tattaruwar da zami gobe kiyama mata yaushe ne mata hadal wa'adu in kuntum sadiqi sai a su rinka faɗa cewa wannan abin yaushe zai faru yaushe kiyama za ta faru yaushe za a ce an kona mutane a cikin wutar jahannama yaushe kaza yaushe kaza in dai manzannin da suka zo mana da wannan sakon gaskiya suke faɗa to Allah maɗaukin sarki ya ce ka ce musu innamal ilmu indallah Allah ai lokacin da za a tashi kiyama Allah maɗaukakin sarki ne ya bawa kansa sani shi yasa da tambayoyin da ake manzon Allah sallam sai ce ilmuha inda rabbi da suka tambaye shi suka ce yas'alunaka ani sa'a ayyana mursaha sai ce musu qul inna ma innama ilmuha inda rabbi la yujalliha ha illa huwa yace al'amarin kiyama sanin lokacinta yana wurin ubangijina shi kuma baya bayyana ta sai lokacin da ta zo mala'ika jibrilu shi ma da ya zo ya tambayi annabi kan masa'a ce mai mal an habi a'lamu min sa'il ya ce shi wanda ake wa tambaya bai fi mai tambaya sani ba da ni da kai duk ba mu da iliminta sai dai manzon Allah ya faɗa mai alamunta to shi yasa ba wanda ya san randa da za a tashi kiyama sai Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa anan yake cewa qul innamal ilmu indallah ka ce musu ilimin wannan rana a wurin Allah yake wa inna ma ana nadhirun Mubi ni mai gargadi ne ma ala rasul illa albala shi manzo yana zuwa ne kawai ya isar da sakon da aka aka aiko shi da shi amma maganar ya zo ya ce lokaci kaza za a yi kaza lokaci kaza za a yi kaza duk wannan bata taso ba wannan ba a hannun shi yake ba abin da yake hannun shi shine albalagh isawa idan ya isa kuma sai ya tsaya ya jira shi ma mai Allah maɗaukin sarki zai da shi ya ce wala adri ma yi fa’alo bi wala bikum ban san me za a yi min ba haka ban san kuma me za a yi muku ba abu ne idan ya zo daga wurin Allah ni ma ba ni da masaniya a kai. Allah ya ce mara auhu lokacin da suka gan shi me ake nufi da wannan damirin malamai suka ce ai azaba ake nufi duk da gashi an sa lamiri ne namiji amma azaba ake nufi saboda me saboda jerin gwano na ayoyin idan ka duba za ka ga lallai azaba tunda suna tambayar yaushe azaba za ta zo to kaga Allah sai ce musu mara ra'ahu lokacin da suka ga wannan azaba abin da zai nuna mana cewa azaba ake nufi jeri na ayoyin zulfatan kusa dab da dab si'at wujuhul ladzina kafaru wato fusakun waɗanda suka kafirta sai suka yi muni alamar kafirci ta bayyana a fuskarsu sun ɓatare waƙila hazan allazi kuntum bihi tad'un aka ce musu wannan azabar da kuke cewa ta zo muku to gashi yanzu ta zo sun ce Allah maɗaukin sarki addillana qittana qabla yawmil hisab ya Allah ka ba mu azabar da kace za ka yi mana tun ma kafin ranar da za a tashi sakamako ranar da za a tashi mutane sannan sun ce in kana hadha huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min sama aw itina bi azabin Ali. duk kafare sun faɗi wannan to Allah madaukin sarki yayi ta bin su a sannu a sannu har sai da azabar ta zo musu sai suka na fata Allah ya ce ka musu in ahlaka qul ara'aytum yanzu ba gani in ahlaka ni Allahu idan Allah ya halakar da ni gwamman ma'iya da waɗanda suke tare da ni aw rahimana ko kuma ya mana rahama to fa man yujirul kafirin min azabin alim wa zai tseratar da kafirai daga azaba wacce take mai radadi to in ma hakan ta faru wanda zai iya wannan aikin shi kadai shine huwar rahmanu shine Allah shi kadai amanna bihi wanda mu mun yi imani da shi wa alaihi tawakkalna kuma gare shi muka dogara Fasata, fasata'lamuna man huwa fi dalalin mubin haƙiƙa da sannu za ku san cewa wane ne yake kan bata shin musulmai ne suke kan bata ko kuma kafirai ne tunda azabar da za ta zo za ta bayyana za a bayyana wannan azaba za ta samu aya ta ƙarshe a cikin wannan sura mai albarka shine faɗin Allah maɗaukin sarki ƙul ka ce musu in asbaha ma'ukum idan ruwan da kuke sha ya wayi gari ya zama gauran wato ya zama ya yi can ƙasa abinda ake nufi da gauran shine ga'iran fil ard ya yi ƙasa can ƙasa imma ya kasance ya ƙafe gaba ɗaya babu shi ko kuma ya kasance ga ruwan amma ba yadda za a yi kusa guganku ko wani abin ibar ruwa ku ebi ruwan da shi to idan ya kasance haka ba ku da yadda za ku ibi wannan ruwa saboda ya yi ƙasa faman ya'tikum bima'in ma'in wane ne zai zo muku da ruwa wanda yake mai gardi mai daɗi wanda yake a bayyane wanda za ku iya iban shi ba tare da wata wahala ba duk wannan ni'imomi ne da Allah maɗaukin sarki yake faɗa cewa idan mutane suka ki amfani da damar da Allah ya basu suka ki itirafi suka ki tabbatar da wannan ni'imomi to Allah maɗaukin sarki zai iya jarraba su ya, ya cire musu wannan ni'ima da aka yi musu ni'ima kullum yadda shari'a take nuna mana tana dawwama ne ta hanyar yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya idan ka yawaita yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya Allah sai ya tabbatar ma da ni'imar da kake tare da ita amma idan ya kasance za ka saba wa Allah za ka ƙi bin umarninsa duk da cewa gashi yana ma ni'ima ko da yaushe ya baka ni'ima ta shimfiɗa ƙasa da yama ta sama da ya halatta ta abinci kala kala da ya baka sannan ma'azalika tare da wannan kuma ka zo ka kafirce wa Allah to ka kai ma kanka ba kai wa Allah subhanahu wa ta'ala adalci ba kai ma kanka ba kai kanka adalci ba to saboda haka yayin uwa musulmi wannan sura da muka karanta sura ce da ta kunshi abubuwa da yawa sura ce da ta kunshi azama wato girma na Allah subhanahu wa ta'ala sura ce da ta kunshi waɗansu ni'imomi da Allah maɗaukin sarki ya yi mana sura ce da ta kunshi sakamako na muminai da kafirai ba abin da ya kamata ga mutum musulmi sai ƙoƙarin aiki da abubuwa da suka zo na cikin wannan a cikin wannan sura na umarni sannan ya hannu ga barin duk wasu ayyuka da aka siffanta waɗanda suka siffanta da wa'annan ayyuka sun faɗa cikin wutar jahim an yi musu azaba sannan kuma siffofin da aka bawa mutanen mutanen kirki a mutum ya kokarin siffantuwa da su don gobe in Allah gobe kiyama ya samu shiga cikin rahama Allah subhanahu wa ta'ala yayan uwana masu kallon wannan tasha mai albarka a nan muka zo ƙarshen wannan shiri abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukin sarki ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah ya zuwa shiri na gaba سيأنجمنكو تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور